Masu saurare awwal yau ne ke farin cikin saduwa da ku a cikin wani sabon shirin muna muhallin rayuwarka. Shirin da muke gabatar maku a kowane ƙarshen mako daga nan sashen Hausa na Arafai. kullum dai shirin yi dibi ne kan batutuwan da suka shafi muhalli canji da ɗumamar yanayi da noma da kuma kiwo. A cikin shirin na wannan makon za mu tattauna ne kan tsaftace muhalli a Najeriya. Za mu diba matsalolin zubar da shara da tsabta. Amma ko 'yan Najeriya sun san dokokin muhalli tare da aiki da su? dokokin muhalli amma wato a yanzu yanayin halin yadda mu talakawa muke ciki ba za mu damu da wannan ba saboda kawaye gari ka tashi abin da za ka karya ma da kai da iyalanka ya gagare ka yaushe za ka yi tunanin cewar bari in ɗauke share nan ko in ɗauki can ai tunanin abin da za ka ci za ka yi kawai shin kowa ke da alhakin tsabtace muhalli gwamnati ce ko al'umma Najeriya dai yana fama da matsalolin tsabtace muhalli ko dai daga tsarin shara ko kuma bola a yawancin biranen kasar. Abin da ke haddasa da gwalo da cushewar magudanar ruwa tare da haifar da cututtuka da dama daga sharar ko bola. Sakamakon wani bincike na cewa akalla kashi tamanin cikin ɗari na 'yan Najeriya ba su san muhimmancin tattalin muhalli ba. binciken ya gano cewa talauci da yadda akasarin 'yan najeriya suka jahilci tasirin muhalli a rayuwarsu ya sa a yawancin lokuta sukan haddasa matsaloli a muhallinsu ba tare da sanin yin haka ba bari mu ji ta bakin wasu 'yan najeriya akan yadda suka fahimci dokokin da suka shafi tsaftar muhalli sani na dokokin muhalli bai fice cewa ka tsabtace gidanka ba ka tabbatar da ko menene naka musamman kwatoci ne kiwo za ka yi ka tabbatar da cewa ka killace su ba za su fito waje don su damu wa'ansu ba dai kenan na biyu ya kamata a ce shara a kullum ko a kwana biyu ko uku an ebe ta an ji an kai bola wani hukuma tana zuwa ta ɗebe. eto eh dokokin muhalli ya tsaftace gidaje gida a yi shara a share ko ina da ina cikin daki mata a sa su share sun gidi daki kai kuma mai gida da share daga tara ka ɗaya bi ka sa yara a kwashe ta a kai ta bola sai kuma gwamnati an kai bola ita kuma zo su kwashe domin ba kwashe din iska za ta sake ɗebo ta kuma sake dawo muku da ita da haka in aka aka kwashe din to ga an raba ta da gurin kira kuma wannan tsaftar tana da muhimmanci shi kansa addini ma ya ce a tsafta eh addini mun ce a tsafta dokokin muhalli amma wato a yanzu yanayin halin yadda mu talakawa muke ciki ba za mu damu da wannan ba saboda kawaye gari ka tashi abun da zaka karya ma da kai da iyalanka ya gagare ka yaushe za ka yi tunanin cewar bari in ɗauke bari in share nan ko in ɗauki can ai tunanin abun da za ka ci za ka kawai. wani ba zai iya tsaftace muhallinsa ba idan dai ba an ce ba zai fita ba za ka ga mafi yawancin mutanenmu sun yi saki da tsaftace muhalli wannan ku abu ne mai inganci a addini ma ya ce ka yi tsafta gidanka da muhallinka da jikinka in aka dawo da dokar eh, tunani ne mai amfani wanda zai taimaki al'umma To haka ne dai mutane da dama sun san muhimmancin tsafta amma aikin tsaftace muhallin shi ke da wahala musamman a biranen kasashenmu na Afirka. Irin yanayin tsarin wasu gidaje da kuma unguwanni na ƙara haifar da matsaloli na tsafta. Ko dai wani ya tsaftace gidansa amma zai kwaso sharar ne ya zubar a waje ba tare da tunanin illar zubar da sharar ba da abin da zai iya biyowa baya. Wannan wani magidanci ne a jihar Gombe. matsalar da ta fi kanta game da zamantakewa irin na tsohuwar anguwa wannan ya fito da eh, gidan ruwansa wani mata gindin ɗakin wani yake bi in ka yi magana ka ce a'a wani zo mu gyara wannan shi kenan ka wa kanka gaba da abokin fada shi yasa sai ka ga anguwanni wani anguwar ma ba a son shiga yanzu kamar anguwanninmu da aikuna zuwa yanzu saboda yawan caɗi da rashin gyaran anguwan duka kun daina zuwa ma da motan ku kowa sai ajiye motan sa bakin kwalta ya tako wajen ka saboda rashin gyara ai in ruwa ya bar gidanka kawai ya je ya halaka dan uwanka kawai su ne damuwar mu yanzu kawai bayan ruwansu da a zo a zauna a haɗa kai a gyara na ce ma makocinka ne baka yi saka je ka masa magana zuwa ne zo mu gyara wannan wurin zai amfane mu ko kuma ka kawo bulo in kawo yashi a zo a gyara yadda ruwa ba zai cutar da kowa ba ko kuma a tona rami da aka yi faɗa kowa ya tona rami a kofar gidansa in ya taru a kwashe a zubar to kaga shi ne za a zauna lafiya saboda kenan sai ku zauna da wari da kuma sauro yana ta taruwa yana muku illa to ai ba yadda ka iya inda ba hukuma ne za ta shigo ciki ta zo ta faɗakar ko kuma ta yi amfani da fawanta na hukuma ta sa kowa ya zo ya gyara nasa amma in ba haka ba kawai ba zai yiwu ba sai dai a yi ta hakuri wayansu su mutu a haka wanda kwanansa ya ƙare To duk da dai jama'a ne ke zubar da sharar yadda suka ga dama a Najeriya, amma kuma sun san illar shara ga muhalli da kuma lafiyarsu. To sai dai ana ɗora laifin ne a kan jami'an gwamnati da alhakin kwashe shara a unguwanni ya dogara a kansu. Za a tara sharar ga ta taru kamun a zuwa iba tana tsutsotsi suna kuma shiga gidaje suna gashi nan saboda haka ita kanta hukumar za ta kyautata adalci. ta ga cewa eh lalle aikin nan ana yin sa ingantacce. Yara tana kawo cututtuka mata yawa. wanda ma babu su a gurin tana iya kawo su domin duk abinda in da shara a guri wani yaro in yazo in ma mushe ne yazo zai jefa a gurin in ma wani abu ne ya mutu irin berayen nan dinka suka mutu sai ga yaro ya zo jefa a gurin amma idan an gyara gurin an kwashe an tsaftace gurin yaron yanzu ba zai saka a gurin ba ya kamata kuma gwamnati ina ta dauki mataki akai shara kan ana iyakacin kokari muna sharewa muna fitowa da ita amma kafin a dauka din in ka duba yanzu ka shigo cikin birni wajeje da yawa zaka ga ga sharan nan mun yi aikin mun fito da ita amma kafin a dauka sai ka ga har ta kashe titi ma tun sharan nan ita kanta ai wani dafi ce idan a gindin garu take sai ta kashe garin ma gaba ɗayansa. cututtukan nan namu za ka ga shara ce take kawo shi sauro shi yake harbin mutane da dattuna da kuma datti irin hanyar magudanar ruwan nan nan sauro ke kyankyashe 'ya'yansa yawa sannan kuma za ka ga sauran nan idan ya shiga cikin gidajen mutane ya ɗebo wannan dattin yakan je ya zuba wa mutum a jikinsa kaga wannan ma zai iya jawo cuta yawan sharar da ake fitarwa dai shine babban kalubalen muhalli a najeriya mai yawan al'umma a afirka inda babu wani kyakkyawan tsarin kwashe sharar da kuma tanadinta a ƙasar kodayake sule Masi ya ce matsalolin muhallin suna da yawa kamar yadda ruwa yake kawo ambaliya ya rushe a wani zubin ma har akan samu asarar rayuka da gidaje da dukiyoyi mai ɗumbin yawa ba ko don kuma ba saboda irin gurɓacewar muhallin da kuma yadda aka bari ya gurɓace ta kai ga babu yadda za a iya yin wani abu sai in wani a tu'annaci ya faru sai a dawo a dinga komawa baya an toshe nan an rufe nan sai dai ba za a tsaya bane kawai a wajen wayarwa da mutane ko kuma mutanen da suke zaune a muhallin kai kawai zuwa kaddamar a watse ba domin shi talaka kuma mutumin da ke muhalli shi kansa ba zai so zama da sharar ba domin yana bukatar duk lokacin da ya dauko ya zub da sharar an taimaka an kwashe ta hatta kai ga yadda zai sake samun sukunin ba sai ta taru tafi karfinsa ba hatta kai kasancewa zuba ta ma to toshe ruwan ko magudanar ruwa ya zama mun sama ɗabi'a in ka masa magana zai ce ba an zo an kwashe ba dole dai a tsawata hukumomi masu kula da wannan bangarorin su ƙara ƙoƙari akan wanda suke yi kamar yadda muke gani a nan wurare haka za ka iske cewa ga lambatukan an zo an zuba shi ran in ka je ka yi magana sai ka samu matsalar ka rasa ma daga inda take a'a motocin kwashe sharan babu kyau a'a babu wadatattun ma'aikata a'a motocin babu kusan ɗawainiya kai da kake so a share sharar anguwarku in ka zo ma'aikatar sai ka tagayyar har ma abun ya fita kayan ka to dole ne gwamnati tun ta zo ta tsaya yanzu ta zo har ta kaddamar ita minista to ta tabbatar ko da za su iya fito da hanyar da zai kasance talaka ba zai sha bakar wahala ta kai complain a zuwa kwashe sharar ba su su bi wannan kadu da yake nan na biyu sanin kowa ne irin yadda ake tsara gine-gine marasa kai marasa fasali a zo a samu madatsar ruwa a yi amfani in mai karfi ne ya kashe ta ya mai da ita kan waɗanda ba su da karfi a idan mai dan dama dama ne ya ɗauko ƙasa ya zuba canja mata wannan duka ba hakki ne da ita hukuma za ta kula da kuma ma'aikatar tsare-tsare da gidaje su duba su gani me ya kamata a yi ba sai in an yi ba a zo a ce za a rushe ba in ka duba magudanan ruwa yawanci su a kansu yanzu ake gine-gine in ka duba hanyoyin ruwan kan su ake zuwa ake har mutane suke zuwa su toshe su saka kwangere da rodi su canja hanyar ruwa domin buƙatar irin waɗannan 'yan wurare wuraren wanda sai in ambaliya ta zo ta samu a zo kuma a dinga ɗan da na sani. tusharar leda ce dai mafi matsala musamman a birane da ke da yawan jama'a domin leda na toshe magudanar ruwa baya ga sauran illolinta ga muhalli. na tattauna da karamin ministan muhalli ibrahim usman jibril kan ayyukan ma'aikatarsu na tsabtace muhalli amma na fara ne da tambayar shi kan sharar leda a najeriya babban matsala ce domin laida duk wanda ya san laida baya rubewa hmm. idan ka bar shi a ƙasa sai shekara arba'in ko hamsin bai da gargaje ba hmm. amma in takarda ne ko wani abu daban ko buhu ko abun nan muddin babu leda a ciki ka jefar da shi yanzu ka dawo bayan sati guda za ka ga yanar amma ban da leda leda sai shekara fiye da hamsin to idan ya kasance haka yana da illa ga dabbobi da ka ga tumaki da abin suna cin leda ka ga dole sai an yanka su domin zai taru ba zai narke a cikinsu ba su dinga ramewa da ƙarshe in ba a yanka su ba mutuwa za su yi a gonaki sukan rufe ƙasa su hana ruwa shiga kasa ya ratsa ƙasa saboda haka in ka shuka a gonakin mutane sai ka ga wannan leda yana da illa in ka kona shi iskar da ke fita iska ce mai guba zai iya kawo ma mutum matsala to duk inda ka duba ba daɗi ne da shi ba amma yanzu daga ruwan da ake sha wadda ake kira fiya wata da duk wani abin da za ka saya in ka je kasuwa ne sayan tumatir ne sayan kayan miya nama ko me a leda za a zuba ma in ka shiga supermarket ne za ka sai kaya in ka yi gama sayayya a zuba a cikin leda za a zuba ma da ka taho gida kuma ka cire jefar da shi za ka yi eh, iska wannan eh, ana ganin kamar ma'aikatar ku ba ta komi akan matsalar leda ga muhalli ba daidai ne ka ce ba ma komai ba eh. da farko tukun ba mu ne duba gari da za mu je muna tsincin leda kan hanya ko akan titi ko a juji ba mm. ka tuna mu a tarayya muke abinda muke bayarwa shine mu ba da alkibla da za a bi hakkin kula da muhalli a kowane jiha yana rataye ne a gwamnatin wannan jiha din su kuma sun danka wannan al'amura din ga kananan hukumi duk wata karamar hukuma daga sani suna da sashi na duba gari da kula da muhallin da ke yankinsu da muna da duba gari sukan zaga gari akwai kama wurin kwashe shara kananan hukumomi suna da motocin kwashe shara amma yanzu in ka duba fiye da kashi casa'in na kananan hukumomin da ke ƙasar nan in ba wanda suke birane ba ne da kyar ma za ka samu tifa bare motar kwashe shara so kaga an saki hanya abin da muke so mu yi kuma muka fara yi yanzu mm. shine mu faɗakar da jama'a mu faɗakar musu da eh, kawunansu su fahimci cewa wannan hakki nasu ne kuma hakkin shara da kwashe shara da kula da muhalli ba aiki ne da gwamnatin tarayya za ta tsaya tana yi ba kuma aiki ne da za a mai da shi daga wata sai wata a ce a yau ai ana kwashe ana shara mutum ya zauna a gida daga karfe bakwai bai fita mun goma ta yi ya ɗauki motarsa ko babur ɗin sai fita baccin kuma ya zauna a gida awa biyu ko gunan nan baccin sa yake bai ma share kofar gidansa ba kamata ya jama'a su san cewa kwashe sharan nan ba na kowane wata ba ne aiki ne na kullum idan ka yi shara da safe ka dawo ka tarar da kura a kofar ka wajibi ne da yamma ka sake sharewa so tsafta yana ɗaya daga cikin aikin ibada don ba za ka yi ma aikin ibada ba sai kana da tsafta so tsaftar muhalli yana da muhimmanci wajibi ne jama'a su san hakkinsu ne su kuma fahimci cewa idan ba su tsaya a muhalli mai tsafta ba yana iya kawo cututtuka iri-iri misali in kabar ruwa ya taru sauro zai shigo in ya shigo zai yada kwansa ya hayayyafa idan mutum kuma sauro ya cije shi an san wannan zazzabin malaria da illar da take musamman ga yara kanana so gyara muhalli da zama cikin tsafta hakki ne na kowa da kowa ba aiki ne na wata-wata ba aiki ne na eh, kullum kuma jama'a su fahimci haka to wannan batu shi ya kawo batun doka shin dokar muhalli ba ta aiki ne a najeriya tana yi illa kawai ba a damu da jaddada ta ba ne ka tuna na gaya maka akwai duba gari a da a kananan hukumomi musamman dai daga arewa ke kasan aikin da duba gari yake yi za su zaga gari da wannan kakin nan nasu da hular kwano suna zagawa suna shiga gida-gida inda ake kuma kulle akwai mata duba gari da suke shiga cikin gidaje su tabbata bayan ɗakin ku yana da tsafta wadda ba su da shi a tilasta musu masu yi su bi kwata da kuma duk inda ruwa yake gudana a rinka feci ana kashe kwari da kudura da kuma sauro da duk wani kwaro da aka sai yana da illa da safe za su je kwata wurin mayanka inda ah, Uh, mutane masu fawa dinnan uh, mahauta suke yanka nama sai sun je sun duba lafiyar dabba tunkiya ce ko kaduwa ce ko saniya ce ko rakumi sai sun tabbatar da tana da cikakken lafiya kannan su ba da izinin a yanka an yanka za su duba nama idan duba gari ya zo ya tarar da naman nan ba wadda ya kamata ya amfani da shi bane ko tana da wata illa da za ta iya jawo mutane yana iya sa abin da mata magani abin da ya hana cinta to yanzu ina muka kwana babu wa'annan amma a nan ma'aikatar kare muhalli muna da hukuma wadda take kulawa da yin rajistan mutanen da suka kware wurin aikin kare muhallin nan to wannan a turanci muna su environmental health workers registration council su ke ba da lasisi ma mutanen da suke son su yi aikin duba gari to ba mu ne za mu ɗauki ma'aikatan duba gari ba jihohi ne za su yi amma mu a nan wannan hukuma ita za ta ba su rajista a tabbatar da cewa sun kware za su iya wannan aiki sun kuma cancanta su yi aikin sannan ma'aikatar muhalli da ke jiha ta ɗauke su ma'aikatar ƙaramar hukuma ta ɗauke su su ci gaba da aikin kula da muhalli ɗin su za su kafa eh, dokokin muhalli na nan su ne za su kama mutum in yayi ba daidai ba su sanya shi abin da ya dace in ya ƙi akwai hukuma so rashin kulawa da ke fitowa da ƙananan hukumi da wa'yansu gwamnatocin jihohi su suke sa ake samun rauni wurin wakilan tsafta da wakilan dubagari da ke kulawa da kare muhalli amma muna son wa'yannan abubuwa da suka yi rauni mu farfado da su mu koma ga inda muka baro da domin abubuwan nan sun mana aiki kuma mun ga muhimmancinsu amma da yawa yawan jama'a yanzu musamman matasa ba su san da menene aikin duba gari ba so muke mu farfaɗo da wannan abun da ya suma domin ya yi ma jama'a amfani kuma ba za mu iya yin haka ba sai mun haɗa kai da gwamnatocin jihohin najeriya da kuma gwamnatocin da ke ƙananan hukumomi su ne za su tallafa akwai wannan hukuma na tarayya da ke kulawa da kare hakkin jama'a da kuma ma jama'a bayanin ayyukan gwamnati wato national orientation agency mm. suna da ofishoshinsu duk local government da ka sani 770 da ke kasar nan to muna da haɗin kai da su domin su tallafa mana su kansu wannan hukuma na masu rajistan dubagari gari mm. su ma suna da haɗin kai da 'yan sanda domin su tallafa musu wurin kare dokan muhalli da kuma aiwatar da abubuwan da suka dace. A Najeriya dai akwai dokokin muhalli da dama da suka shafi ɗaukar matakai akan rashin tsabtace muhalli. Sai dai ba kasafai dokokin ke aiki ba akan mizanin da aka kafa su. Wasu na ganin aikin wayar da kan al'umma ga muhimmancin tsabtar muhalli musamman ga lafiyarsu shine ya yi rauni a Najeriya. nan zan dakata a cikin shirin za mu dora a mako na gaba inda za mu ji sabbin matakan da gwamnati ke ɗauka na tsabtace muhalli da ƙoƙarin farfaɗo da ranar shara a sassan Najeriya. ni na goyi ba a dawo da wannan tsari domin a da can shekarun baya ma akwai malaman tsafta ma da mata da maza wanda suke bi gida gida a ga cewa lallai gidanka ka tsaftace shi wanda in ma baka tsaftace shi ba za a iya ma cin ka tara. To sai ku biyo mu yanzu a madadin sashen Hausa na Arafa ni wajen yau ke muna fatan alheri.